أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ne musallama irin tare musulunci muna godiya da tamu da kuke yi muna ƙara gudewa yan uwa na ko'ina a duniya muna godiya gare kuma na jinjina to da haka iya mun kawo Um, sirrin wato ga jini na wuce na wato mallaka wato wanda ke so ya mallaki wato mace wato budurwa ko bazora um, wato ya mallaki matarsa ta masa biyayya um, ko kuma wanda ke so ya mallaki wani to sai kokari ya karanta wannan abubuwa ko kuma yi wannan siri to insha Allah zai yi Allah godiya kuma zai yi mana addu'a kamar yadda har kullum muke faɗa sirrin mallaka shiri ne wanda ake yinsa bisa ga tsari na halali na halacci wanda um, wanda za ka mallaka ba za ka yi masa abin da za ka cutar da shi ko kuma za ka saba wa Allah subhanahu wata'ala da shi ba wanda ko da yaushe mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta zalunci akan kansa kuma ya mana umarni mu mu guji zalunci kada mu yi kokari mu aikata shi to alhamdulillah wanda yake so ya samu wannan sirri na mallaka to sai kokari ya bo nan ka'idoji ko kuma yi wannan insha Allah wanda yake so kuma wanda yake so za ta so shi sosai so mai tsanani zai samu shauki da muhabba ga wanda yake kauna yauwa zai mallake shi kuma zai mallake ta kuma insha Allah da haka abinda mutum zai yi za ka je ka samu wato Ah, tufa eh tufa wannan mai zaƙin tufa haka ina tanin sunanta kowa ya fahimta haka yawa za ka je ka samu tufa masu kyau yawa jajaye za ka samu tufa masu kyau jajaye idan muka samu jajayen ba za ka iya samu koriya yawa idan ka same su guda uku manya-manya masu kyau yawa sai ka zo ka rubuta musu wannan sakandamin a jikinta ma'ana da tawada kenan da alƙalami sai rubuta musu wannan sakandamin yauwa a ciki wannan sakandamin sai ka rubuta sunan ita wadda kake so ka mallaka ko kuma wadda kake so um, ta samu tsananin soyayya taka to sai ka rubuta a ciki sai ka ma'ana ka rubuta sunanta a ciki wannan sakandamin sai ka hada ka rubuta a jikin shi ita ta faɗin to haka kullum ta Allah ran da ka rubuta zaka yi bismillah da niyyar Allah subhanahu wataala ya jawo maka zuciyar wance ta kaunace ka ta so ka so mai tsanani kamar yadda kai ma kake santa da alkhairi kake santa da aure kake santa da arziki to ita ma ta Allah ya jawo hankalinta ta so ka ta um, ta ƙaunace ka don haka za kai wani niyyar za ka ci wannan tafaɗin guda ɗaya za ka cinye ta baki ɗaya um, niyyar mutum ta alkhairi dama a kullum ita ce take taimaka masa gurin samun muradansa da haka haka mutum zai yi washi gari ya yi bismillah ya wani niyyar ya cinye haka mutum zai kara yi washe gari bayan ya kammala um, zai je sarakar wato kosai um, mai zafi ko kuma dai haka zai yi saraka ta abin mai dan dimi haka ko wani ko abin da ya sawwaka zai sarka ma ta yi sara to insha Allah Allah subhanahu wataala zai mallaka maka wannan yarinya zaka samu biyan bukatar ka kuma zaka yi wa Allah godiya da haka idan kai ba ne cikin wannan channel tamu da Allah muna da bukatar ka mana subscribe don mu samu kwarin gwiwar ƙara kawo muku wasu bidiyoyin idan kuma wannan bidiyon ma ya ma kyau alhamdulillah ta sai ka mana like domin mu um, samu kwarin gwiwa da aka muna godiya wanda yake son abubuwan mu haɗai muna da abubuwan da muke da su a mahaɗai na wannan kamfanin gyarar fasatu wal hikima to akwai azabatul hubbi wanda turare ne wanda mutum idan ya amfani da shi zai samu abin da yake da bukata ana tsanin soyayya da kuma jawo muhabba ga zuciya yauwa da aka wanda yake da bukata kayan mu haɗai to sai ga alibai mutane lambobin wanda lambobi insha Allah zai yi wa Allah godiya muna salati da sallama ga shugaba tare da alaƙa da sabon sa masu girma alhamdulillah ta'ala barakatuh